Kalangu, studio Kalangu. Shirye-shiryen studio Kalangu sashen Hausa kuke saurare daga nan babban birnin ya mai karfe biyar da minti talatin cip cip ga labarun da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma mandantani. a cikin fasar labarun za ku ji yadda fitowar ɗaliban makarantun boko na yame da wasu biranen kasa ta kasance. Za mu dawo bisa taron haɗa labari da ba labari da Prime Minister ya yi za ku ji furucin da 'yan adawa 'yan farar hula da 'yan bamu nan bamu can suka yi. Shirin musamman na yau zai ba ku damar samun masaniya bisa wasu sana'o'i da ake yi na jan hankalin masu yawon bude ido, amma sai ku sha labarin dalla-dalla. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. Kiran da kungiyar ɗaliban makarantun nan boko na ƙasa ESN ta yi ajiya, jiya ɗaliban jami'a da na lise na nan birnin Yame sun nemi fitowa bisa titunan birnin Yame a yau da sahi. Jami'an tsaro sun yi katanga don hana su. Ga mutane Muhammadu ɗauke da rahoto. Tun da sanyin safiyar yau ne jami'an tsaro suka rufe hanyoyin da ke zuwa jami'ar Yamai da waɗansu mahimman wurare. Ɗaruruwan ɗalibai 'yan makaranta ne suka fito a bisa kan titunan birnin Yamai. A cikin waɗansu unguwannin birnin Yamai ɗaliban sun ta cillawa tayoyi wuta. Jami'an tsaro sun yi amfani da barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangar kuma jami'an tsaro sun riƙe cibiyar ƙungiyar ɗalibai. Ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ta ce an jikata waɗansu waɗansu daga cikin abokaninsu an tsare kuma waɗansu daga cikinsu sai dai ba a san iya yawan jama'an tsaron da suka shikata ba a hali yanzu ƙungiyar ɗaliban sun yi zanga-zangar ne domin neman gwamnati ta share musu hawaye akan buƙatocin da suka gindaya mata da kuma jadawalin tsarin karatu da ya kasa kammala saboda yawaita yaje-yajen ayyukan malaman makarantun boko. a gaida mutare Muhammadu. A birnin Agadas ɗaliban makarantun nan boko su ma sun karɓi wannan umarni na yin yajin aiki na kwana uku da haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗalibai ya ta bayar. Yawancin makarantun boko na sakandare sun kasance a ruhe, sai dai a makaranta mai zaman kanta CSP Mohamed Komali. rikicin da ya afku ya dangantu da saka barkonon tsohuwa da farisai suka zuba don hana wakilan na esn e din isar da jawabin su ga ɗaliban wannan makaranta abokin aikinmu musa Mamman ya aiko muna da wannan rahoto yanzu mu isa a birnin doso inda a can ma ɗaliban makarantun lise da na Koloji na kwamin ɗin doso ɗin suka fito yau da sahe domin nuna rashin jin daɗin su polisai sun yi amfani da barkonan tsohuwa domin tarwatsa su ga rahoton abokin aikinmu dauda hassan da ya aiko mana

Tun daga matattarar point Justice, polisai suka soma jiha barkonin tsohuwa, daga nan take ‘yan mata hudu suka ji ba daɗi, daga nan suka ɗauke su a cikin mota su ta polis don ci gaba da yada wannan barkonin tsohuwa, inda suka kada shi a hilin harabar radio fara'a da kuma wani wuri da ake yin biredi. A cikin harabar dai akwai mutane da dama da ba su ji daɗin wannan ba, wanda daga cikinsu wani tsofo mai shekara 65 masu zanga-zanga dai na kungiyar esn da suke so su cimma shine su isar da sakonsu a gaban ofishin magajin gari wannan damar dai ba su samu yin ta eh, har karhe goma za ce kura ta laba a doso a gaida al'amin da wannan fasara Idan muka je a garin Maraɗi can ma wato fitowar ɗaliban ta kasance cikin halin korani ka tsakanin ɗalibai da jami'an tsaro. Ɗaliban lise na ɗan baskore da suka nemi fitowa yau da sahe da barkonan tsohuwa ne aka tarwatsar da su. Su kuma 'yan makarantar lise ɗan kasawa babban titi suka tare inda suka sama fine-fine wuta jami'an tsaro sun kama ɗalibai da dama a cikin wannan makaranta. Yanzu kuma ga wasu halin mayar da magana na take yanke, musoma da wadda Jiboyaye babban sakataren kwamitin zartarwa na ESN ya yi wa Tarnan Fudai Ahmed, mutari Muhammadu ɗauke da fasara. Mun yi yashin aiki na tsawon kwanaki uku har sau biyu mun yi tsammanin gwamnati za ta share muna hawaye dangance da abin da ya shafi koke-kokenmu waɗanda suna da nasaba ne da yanayin tafiyar karatunmu. Don haka ne ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa ta sake ajiye wata takardar tsunduma yashin aiki kuma muka tambayi abokaninmu da su fito a wajen zanga-zanga inda motocinmu biyu jami'an tsaro suka kai musu hari kuma motar ɗaya ta jirkice har har ma waɗansu jikata. A nan jami'ar ba shiga ba fita, maraɗima da zandar an kama waɗansu mutanenmu. Muna son duniya ta sani mun iya ƙoƙarinmu abin ne ya kai intaha wanda muka ga lalle dole sai an samar muna da mafita a kan matsalolinmu. Har yanzu da a cikin mayar da magana ta take yanke Kasum Isa mataimakin babban sakataren minista mai bada ilimi na sagandari ya yi kira ga shugabannin ɗaliban nasu komo ga teburin tattaunawa ga bayanin da yama Adama Dawaki ta wayar talho Mutari Muhammadu Fasara. Mun samu labari daga shugabanni masu kula da makarantun boko na jihar mai cewa ɗaliban sun ajiye wata takardar tsunduma yajin aiki inda ɗaliban sun yi kunnan ƙashi ne na sauraren mu magabata dangance da bukatocinsu waɗanda suke son su kawo cikas a kan tafiyar ilimin boko. Idan kuka duba jerin bukatocinsu sai ka ce wai waɗannan ɗaliban shi ne suke so. Muna da isassun malaman makarantun boko, don mu ba mu ga abin da suke so ba. Har kai kai su ga yin gangamin ɗalibai domin su fito wajen zanga-zanga. Ina ganin mafita izuwa ga ɗaliban shine su dawo mu zauna bisa kan teburi ɗaya domin duba al'amuran tare da daidaita su. vraiment Mu komo a taron bada labari da Prime Minister Birji Rafini ya yi inda ya ce wato ayyukan shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya yi da ya yi cikin shekarar farko bisa wa'adin shi na biyu sai hamdala. Ya faɗi haka ne wato makon da ya shuɗe a yayin wata ziyara da ya kai a yankin Tilaberi inda wato shirya taron bada labarin ya nuna irin wannan bayani. A cewar jami'an wato jam'iyyun siyasan da ba su nan ba su can ba wani sakamakon da za a gabatar domin dukkan shika-shikan bitar cigaba sun taɓarɓare. Mutari Muhammad ɗauke da fassarar Tahiru Gimba shugaban farti ɗin Modern ma'aikata. Na yi matuƙar ɗimautuwa dangance da abin da na saurara a matsayin bayanai da minista ya yi. Makarantun boko ba sa tafiya kamar yadda ake bukata. Duka waɗansu ginshiƙai da suke rike ƙasar sun faɗi ƙasa. Misali, ilimin boko yana a cikin wani hali na rashin tabbas. Ba a san wani irin bitar ayyukan gwamnati ne minista ya yi ba. Idan kuka ɗauki fannin karatun boko da kiwon lafiya da tsaro wanda yake cikin wani hali kuma tattalin arzikin ƙasar Nijar ya koma baya. To wani irin bitar ayyuka wanda za a gamsu ne Firayim Minista zai yi kuma saboda wa. Yanzu kuma sai mu isa a gabascin ƙasa cikin yankin Difa. A jiya da dare an kai ma garin Geskeru da ke kilomita biyar ga birnin Difa hari. a cewar wasu majiya masu kula da tsaro 'yan boko haram da suka kai su ɗari a cikin motoci samfarin toyota su ne suka kai wannan hari kimanin karfe tara na dare akan wata mafakar jami'an tsaro da ke gaskeru bayan bata bayan ba ta kashi wanda ya kai tsawon awa biyu 'yan boko haram ɗin sun ɗiba cikin takare a cewar wata majiya kuma ta soja an samu wato bangaren sojoji mutum goma sha biyar da suka samu karamin rauni sun kashe kuma wato sojawa eh, sun kashe 'yan boko haram guda hamsin da bakwai a cikinsu akwai wani jagoransu an kama bindigogi kalar aka karanset guda ishirin manyan bindigogi guda bakwai da kartosai da dama da kuma motoci guda uku. ‘yan gushin zuwa wata ƙasa su ishirin da suka haɗa ‘yan ƙasar Gini Kamaru da ƙasar Cote d'Ivoire a ranar Alhamis shida ga watan Afril kilomita 20 ga bascin wato a samakka sojawan Nijar suka gansu bisa iyakar Nijar da Algeria. Ranar Asabar takwas ga watan April aka shigo da su a garin Arlit. Yanzu haka suna nan jibge a balbalin kwamsiriya ta Arlit. Shugaban gundumar Arlit Alatumo gaskiya da Adama Dawaki ta tuntuɓa ya yi bayani kamar haka. Then Migran An gano wasu bakin haure ashirin wanda daga cikinsu mutum goma sha biyar maza ne biyu mata kuma da yara kankana uku. An gano su ne kilomita ashirin daga iyakar Asamaka inda su jamu da ke sintiri suka gano su. Sakatar da su suna canza miyan baki da wasu mutane masu motoci wanda wannan mutanen sun yi masayin huta da jamu kan su tsere. jamu bayan tambayoyin da suka musu sun ɗauko su ne sun kasu sun sa su hannun polis na iyakar Asamaka wanda daga can motoci suka ɗauko su suka kawo su arlet inda suka aje su a kwamsiriyar ta arlet Masu irin wannan safara suna ɗaukan mutane ne su bi hanyar gabashin Ingal inda suke aje su a iyaka kuma su ce musu akwai motar da za ta zo ɗaukar su aikin su kenan. Les trafiquants les jettent dans la nature à la poche d'une frontière pour shirye-shirye ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe biyar da minti arba'in yanzu kuma sai shirmu na musamman. A ƙasar Nijar akwai sana'o'i da dama da ake yi domin jan hankalin 'yan yawon buɗe ido, misali a Yame, a nan wato ana yawan rangadi cikin jirgin ruwa kolo-kolo bisa isa babban gulbi, sana'ar da ake samun amfani a kanta sosai kamar yadda Sani Buraima ya shaida ma Rahilatu Sumana. Mutari Muhammadu ya fasarta hirar tasu. Isufu ya tayar da injin kwale-kwalensa domin soma tafiya a bisa kogin kwara na Nijar. Wannan ƙaramin yaron ɗa ne kuma wanda yake bayan Sani Burema mai kimanin shekaru hamsin da uku a duniya. Tun shekara dubi da goma sha ɗaya yake shirya tafiyar yawon buɗe ido a bisa kogi. Kowane mutum akwai abin da yake son ya gani, akwai waɗansu kawai suna son su gani yaya kogin yake kwarara ne ko tsawonsa ko kuma faɗinsa. Akwai kuma waɗansu kawai suna sha'awar su ga dabbobi ne dorina, kadodi, macizai da dai sauran tsuntsaye. Akwai yawon buɗe ido wanda muna tsayawa ne a bisa kogi mu dawo da marace ko kuma mu tafi daga ya mu je tsawon kwanaki biyu domin ajiye mutane a wajen yawon buɗe ido. pour déposer les gens au parc. Tare da tantin da ya shimfiɗa da kayan girkin sa, Sani yana zuwa harar Tambuktu na ƙasar Mali. Masu yawon buɗe ido na ƙasashen waje sun mayar da hankali a kan kogin Nijar fiye da 'yan Nijar ɗin. Sai dai yin awon gaba da waɗansu turawa biyu a nan ya mai a shekara dubi da goma sha ɗaya ya rage hada-hadar yawon buɗe ido. Amma a halin yanzu abubuwan sun fara daidaita inda ya ce yana samun shika ɗari biyar har zuwa miliyan miliyon ɗaya. Ni a wannan shekara na samu abin da ban taɓa tsammani ba. Na yi aƙalla tafiya shida a wajen yawon bude ido har zuwa gaya. Abin da ya rage min ɗawainiya sosai saboda na samu na gyara sauran kwale Ya yi shekaru goma sha biyar da sani kawai kwale-kwale ɗaya ne gare shi, amma a hali yanzu ya mallaki kwale-kwalen da suka kai hudu. ya ce yanzu haka yana koyar da ɗansa wannan sana'ar. Idan na yi tafiya ina bar masa kwale-kwalen shi yake kula da shi, ina ƙarfafa masa gwiwa watakila zai yi wani abu fiye da ni saboda yana ajin makaranta kwaleji ne wannan shekara zai nemi birebe. Sai dai har yanzu wannan sana'a ta buɗe ido da suke yi ba a san su ba duka da cewa da yawan kafafen yada labarai na ƙasashen waje sun yada su. Sani Burema ya yana miƙa kira ku zo ku ziyarci abubuwan da muke da su domin fito da sunan Nijar a bainar duniya ina kuma jiran ganin yadda ministan zai bunƙasa sha'anin yawon buɗe ido. Haka muna shaida ma kuma masu sauraronmu idan an jima bayan labaru daban-daban da za ku ji musamman labaru da harshen Faransanci akwai shirin firantawa bisa ga ayyuka na sana'o'i daban-daban wanda ake yi wanda kuma Maryama Jallo ita ce za ta gabatar da wannan shiri. To kuma duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin labarinmu da harshen Hausa idan an jima kaɗan za ku ji wato Musa Hassan ɗauke da labaru da harshen zabarmanci. Anan nike muku sallama kuma sai kuma idan Allah ya kai mu gobe idan Allah ya yarda za ku haɗu da ni kuma a cikin labarun namu da harshen Hausa. Assalamu alaikum.